وفصيلته التي تؤويه ko kuma ya fanshi kansa da danginsa na kusa waɗanda suke tsayawa tare da shi a lokacin tsanani